hudu matanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah na biyar kuka wayi gari ko yan uwanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah ko na shida kuka wayi gari kuna son dukiyoyinku fiye da Allah da manzon Allah ko na bakwai kuka wayi gari kuna son ainihin kasuwancinku da jarinku fiye da Allah da manzon Allah ko na takwas kuka wayi gari kuna son gidajenku da mansions da kuka gina fiye da Allah da manzon Allah sai Allah ya ce to ku jira har lokacin da al'amarinsa zai zuwa gare ku bi ma'ana ku jira azabar Allah duk abu kwaya ɗaya da ɗan adam ya fifita akan son Allah to lalle har yanzu zuciyarsa akwai kasawa imanin dan adam bai kai iyaka bai tabbata ya kai iyaka sai ya waye gari son da yake yi wa Allah ya fi son da yake yi wa komai da kowa a duniya shi yasa annabi tsira da aminci tabbata gare shi wata ce cewa sabansa imanin ɗayanku ba zai cika ba sai na waye gari ina soyuwa gare shi da Allah muke soyuwa fiye da komai Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu cewa ya Rasulullah manzon Allah ina son ka fiye da komai a duniya amma ina son kaina fiye da kai annabi ya ce har yanzu umar imaninka bai gama cika ba bayan wani lokaci umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya da ya ce manzon Allah yanzu ina son ka fiye da kaina sai ya ce al'ana ya umar yanzu ne umar ka zama mai imani sai ran da muka waye gari son da muke wa Allah ya fi son da muke wa komai da komai so don Allah da ki don Allah shi yake taimakawa mai dan adam ya bi Allah kuma ya shiga aljanna daga cikin ababe masu sauƙi da zai taimaka ma ni da kai mu so Allah mu karanta Qur'ani da tafakkuri muna jujjuya ayoyin da Allah yake magana a Qur'ani a kansu akan irin jerin gwanon halitta da ya mana da irin jerin gwanon ni'imomin da ya mana wa sakhara lakum shamsa wal qamara zuwa wa sakhara laila wan nahar har zuwa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk duniya babu wanda ya mana gatar da Allah ya mana babu wanda ya mana taimakon da Allah ya mana babu mai kaunar mu yadda Allah yake kaunar mu babu wanda ya dauka kamu kamar yadda Allah ya dauka kamu babu wanda ya mana gyaɗar dogo kamar yadda Allah ya mana ko da iyayen da suka haife mu ba su mana abin da Allah ya mana ba da haka yace in za ku jera ni'imomin Allah ba za ku yi irga su ba idan za mu zauna dukkaninmu don mu irga ni'imomi na Allah ba za mu iya karar da su ba yanzu akwai ni'ima kwaya ɗaya da in ka tsaya ka kalle ta wataƙila ni da kai ba mu taba tuna ni'ima ba ce a rayuwa amma in ka tsaya ka kalle ta kana ganin ta karamar ni'ima ne amma babba ce amma in ka duba adadin ni'imar da Allah yake maka a wuni kwaya ɗaya ya isa mu zubar da ruwa mu sha dan farin ciki mu kare biyayya zuwa ga Allah mu kaunaci Allah mu so Allah fiye da komai da komai a duniya wannan ni'ima kwaya ɗaya ita ce ni'ima ta numfashi da shekan iska ka kaddara yadda kake shekan iska kake ɗaukan oxygen kake sheka a duniya akwai mai iya baka wannan in ba Allah ba masana human anatomy wato halittan jikin ɗan adam har zuwa ga human physiology yadda ainihin abubuwa ke gudana a jikin ɗan adam suka ce a duk wuni kwaya ɗaya awa ashirin da hudu mutum lafiyayye yakan sheki iska yana numfashi ya shigar ya fitar a kullun sau dubu ashirin da hudu to ka irga wannan ni'ima kadai ta iska a duk wuni da dare Allah ya da maka sau dubu ashirin da hudu Allah yana mini sau dubu ashirin da hudu Allah yana mar sau dubu ashirin da hudu wannan kawai shekan iska to kaddara ka hana kanka wannan shekan iska na kwatankwacin sau da ashirin hudu ya rayuwa za ta kasance sai ka ga duk wata ni'imar duniya ba ta kai wannan iskar da muke sheka wanda Allah ya bamu ba duk abin da yake ni'imar duniya sai ga ya zama makaskanci idan me in aka ce dan adam baya shekan iska baya sha'awan komai a duniya sai dai ta yaya za a iya sheki iska yau idan aka ce dan adam bai shekan iska da gagga ana kai shi asibiti intensive care unit tunanin da za a yi ta yaya za a yi a taimaka masa don iska ta rika shiga tana fita saboda in ba ta shiga ba ta fita to babu rayuwar to yi sau nawa ka taba zama a rayuwarka ko in zauna mu tuna mu so Allah saboda ni'ima da mana ta iskar oxygen kadai da muke sheka ka duba adadin ta a cikin wuni kwaya daya daga an hana ka ita na kwatankwacin sau 124 daga na rayuwa ta yi kunci gare ka ta yi kunci gare ta yi kunci gare shi sai ga wannan ni'ima kawai ta oxygen duk duniya babu wanda ya taɓa maka ni'imar da ta kai ta banda ni'imar addinin musulunci banda ni'ima da Allah ya maka ta lafiya gaba daya banda ni'imar gani banda ni'ima ta ji banda ni'ima ta shekan iskan banda ni'ima ta bakin cin abinci banda ni'iman al'aurar ka ta gaba ko ta baya banda ni'iman hannu ko kafa wannan ni'ima kada ta shekan iska da wata watakila ma ka taɓa tuna ni'ima ba ce waye taɓa maka kamar ta duniya ko waye mini ko waye masa babu wanda ya taɓa yi wannan ni'ima kawai ta shekan iskar oxygen kadai ta isa da sa mai imani ya so Allah ta isa da sa mai hankali ya bi Allah ta isa da sa mu fifita son Allah da kaunar Allah akan komai a mu. banda wannan dawo zuwa ga ni'ima na <coughs> kariya da Allah yake maka daga shaidan wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah yake mai imani <coughs> ga ni'imar addinin musulunci ga ni'imar qur'ani da Allah ya bamu ga ni'imar annabin da Allah ya turo zuwa gare mu ni'imar abincin da kake ci abin da kake sha ni'imar kaya da muke sakawa ni'imar hankali da Allah ya bamu duka waɗannan ni'imomi ne wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha idan za mu zauna don mu irga ba za mu yi irga su ba mai ya dace mu yi sai su sa mana son Allah da kaunar Allah a zukata mu fiye da komai da komai a duniya son Allah kaunar Allah ibnul qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi cikin madarijus salikin da shaykhul islam rahmatullahi alai cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma suka ce son Allah ga ɗan adam musulmi da yake yi ya kaunaci Allah fiye da komai shine asasu a amalil qulub shine kan dukkan ayyukan zuciya da muka ambata a sati da ya gabata duk wani aiki na zuciya kansa shine son Allah me dalili saboda idan aka ce yau mutum babu kai zai rayu ba zai rayu ba saboda duk ayyukan zuciya na ikhlasi takawa tawakkali da makamantansu matukar dan adam baya son Allah to ba za su tabbata cikin zuciyarsa ba to daka waɗannan duk ayyuka da ke kai dan adam aljanna asalin kansu yace shine son Allah fukafukinsu guda biyu na farko alkhawfu shine tsoron azaba na biyun kuma shine arraja kaunar rahamar Allah kan son Allah fukafukin dama kaunar rahamar Allah arraja kenan fukafukin hagu kuma tsoron azabar Allah haka lokacin da dan adam ya ce ya samu son Allah ya zama ko mutum ne mai kaunar aljanna da tsira gobe kiyama mai tsoron azaba da halaka gobe kiyama ya ce to da ikon Allah ya samu kai ya samu fuka fuki ya tashi da zuwa ga aljanna baya ga wannan gaba na biyu sifatun yushibbullahu ta'ala ahalaha siffofi da Allah yake son ma'abota wannan siffofi don ƙur'ani da Allah ya saukar mana ba ya saukar mana kawai don mu karanta ne mu ji shi kaman shafa labari shuni ba Allah ya karanta ne don masu hankali su rika tadabburi suna jujjuya ayoyin da Allah yake magana a ƙur'ani A afala ya tadabbaruna ƙur'an am ala qulubin aqfaluha Allah ya ce mutane ba za su rika jujjuya maganar da yake musu a ƙur'ani ba ko a cikin zukatansu akwai kwaduna da aka kulle zuciyar ne A fala ya tadabbaruna ƙur'an walau kana min indi na waje lawajadu fihi ikhtilafan kathira mutane ba za su rika jujjuya qur'ani ba inda qur'ani ya zo daga wajen wani ne ba Allah ba da sun samu sabani da yawa a cikin sa don haka qur'ani an saukar da shi ne don ya zama waraka wa abun da ke damun mu mu karanta shi mu duba waɗanne jama'a Allah yake so mu yi koyi da ayyukansu waɗanne jama'a ne Allah yake kin yake fushi da su mu yi ƙoƙarin nisantansu su abin da zai baka al'ajabi ya nuna mana muhimmancin Allah yana fifita zuciyarmu da ingancinta fiye da ibadun da muke yi a zahiri ka duba yadda Allah ya nuna cewa daga cikin siffofin masu imani a Qur'ani duk inda Allah ya kira yana kiran sallah amma duk Qur'ani babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbul musallina Allah duk Qur'ani babu inda ya ce yana son masu sallah ka duba matsayin azumi da falalarsa amma babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbus sa'imina ka duba matsayin aikin hajji da matsayinsa duk ƙurani babu inda Allah ya kira kai tsaye ce inna Allah yuhibbul hujjaj haka ka duba matsayin zakka da makamantansu da falala da ke cikin ta da haka babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbu muzakkina haka qiyamul layli babu inda Allah ya ce yana son waɗanda suke qiyamul layli ka duba duk waɗannan ayyuka na zahiri Allah bai kira masu irin wannan ayyuka yake so ba duk jama'ar da Allah ya kira yana son su a Qur'ani za ka ga babban abin da yasa Allah yake son su shine suna da ayyuka na zukata siffofin bayan Allah na kware na zuciya sun yi kokarin gyarawa shi yasa yasa Allah yake son su amma waɗanda suka tsaya sallah kaɗai Allah bai bayyana cewa yana son masu sallah ba me dalili ba aibata matsayin sallah ba sai dai sallar da zuciyar mutum ba ta da inganci ba ta da amfani shi ba aibata azumi ba amma azumin da aka yi matukar zuciyar ba a gyara ta ba yi da amfani ba aibata zakka ko aikin hajji ba amma dai duka ba su da amfani matukar zuciyar nan babu ayyuka na kwarai irin na bayan Allah da muka ambata a cikin jerin gwanan ayyukan zuciya dalilin wannan Allah bai ce na son su ba sai duk inda Allah ya kira mutanen da yake so za a ga aikin da suka yi babban aikin shine ingancin zuciyarsu daga cikin mafi girman abin da ke sa zuciya ta zama mai inganci shine son Allah fiye da son komai a duniya yin soyayya don Allah da yin ƙiyayya don Allah daga cikin siffofin bayan da Allah ya ce yana so ni da ku mu kira ɗaya bayan ɗaya kuna kirga su a cikin bakara Allah ya ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina ku yi ihsani lalle Allah yana son masu ihsani ihsani aikin zuciya ne ku yi ihsani Allah yana son masu ihsani hadisi a muslim fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana karara menene ma'anan ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah duk inda ka tsaya za ka yi ibada a tsakiyar dare ne a ɗaki ne mai duhu kai kaɗai ne azumi kake yi a sadaka za ka yi duk inda kake ka rika bautan Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kai ka ce kai kana ganin sa wannan shine mafi girman matsayin isani sai ce fa in lam takun tarahu in ba za ka bauta Allah kamar kana ganin sa ba fa innahu yaraka to ka gamsar da kanka duk abin da kake Allah yana ganin ka kaga matakin farko shine ka bauta Allah kaman kana ganin sa ba a kuma ce ka sauwar Allah idon ka ba sai dai duk abin da kake ka kaddara kawai lalle kana ganin Allah me dalili saboda babu inda zaka je ka buye wa Allah in ba za ka iya haka ba to duk abin da zan yi a duniya za ka yi a duniya to mu tabbatar Allah yana ganin mu idan dan adam zai shiga daki ya sabi Allah duk duniya ba mai ganin sa Allah yana ganin sa ko ba ganin sa iya ganin sa to sai ka bar sabon Allah wannan shine ihsani duk abin da za ka yi a cikin jama'a da a gefe to matsayi ɗaya da ka shine kana bauta wa Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa kana da yaƙinin Allah yana ganin ka wannan shine ihsani daga cikin mafi saukin siffata ihsani shine duk wanda ya maka alkhairi musulmi dan uwanka to yi tunanin yaya za a yi ka saka da alkhairi da ya fi irin wanda ya maka idan musulmi ya maka sharri yi tunanin yaya za a yi ka saka masa da alkhairi ba da irin sharrin da ya maka ba to wannan shi ne ihsani zai yi dan adam ya samu ihsani bai da zuciya mai inganci ba zai yi ba in mutum ya maka alkhairi ka masa alkhairin da ya fi irin wanda ya maka qur'ani haka ya hankalinmu ya ce wa yi kuyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko sallama mutum ya maka to kamar da mafi alkhairin wanda ya maka ko ka mayar masa misali musulmi ya ce maka assalamu alaikum in kamar mar ihsani sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ka kara wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka kara masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi zuwa wa barakatuhu kaga sallamar da ya kai kana kari a kanta idan ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakadu sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakadu sai ka masa karin ihsanin ko da murmushi ne shine wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw duha. to kaddara ya maka sallama zuwa karshe yayin murmushi sai kai gaggawan mika mar hannu don yin musafa wannan shine ihsani duk alkhairi ya tunanin yaya za a yi wanda ya mun alkhairi in saka mar da alkhairin da ya fi wanda ya mini idan mahaifina ya mun alkhairi ya za a rayuwa Allah ya bani ikon na mar alkhairin da ya fi wanda ya mini idan mahaifiya ta mun alkhairi shin zai yi na mata alkhairin da ya fi wanda ta mini to ta za a yi na saka mata idan malami na ya mun alkhairi ya za a yi na masa alkhairi da ya fi wanda shi ya mini idan ɗalibi na ya mun alkhairi ya za a yi na saka mata da abun da ya fi wannan alkhairi ya zama in kai na da zuciya mai inganci da isa ne duk wanda ya maka alkhairi daya duniya tunaninka ya za a yi gabaninka bar duniya ka masa alkhairin da ya fi wani irin wanda shi ya maka wannan shine ihsani ihsani gaba na biyu shine idan musulmi kaddare maka sharri ko ya cutar da kai to ihsani yaya za a yi ka masa alkhairi maimakon mai sharri shi yasa qur'ani yace wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan kaga ihsani sai yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim Allah yace mai kyau da mai muni ba sa daidaituwa idan aka maka memuni to saka da mai kyau a gurbin memuni muni din sai zama wanda tsakaninka da shi akwai gaba ya kai matakin da zai iya kwabe riga don kare ka sai Allah ya ce wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru babu mai kaiwa matsayin ihsani sai mai hakuri hakuri aikin menene aikin zuciya ne sai ce kuma wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim ba mai kaiwa matakin ihsani sai wanda yake mai rabo wanda yake mai girma kaga mutane na farko da Allah yake so ya ce yana son muhsinun masu yin ihsani Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah wata ran tafiya ya fito yake yi da eh, yana tafiya babban malami ne sai wani mutum ya tare shi da kare shi mutumin da kare yake tafiya sai ya kalli gefin gemun Ibrahim bin Adham sai ce Ibrahim bin Adham da gemunka da bindin kare na wanne fi daraja ibrahim bin adham sai ya tsaya ya ce idan na bi allah ya kai ni aljanna gemu na ya fi bindin karanka daraja idan na saba wa allah ya kai ni wuta bindin karanka ya fi gemu na daraja dalilin wannan kalma wannan mutumin ya musulunta me dalili kaga sharri sai saka mada alkhairi yana kwadanta gemunsa da binnin kare amma sai ya ce idan na bi Allah naje aljanna gemun ya fi binnin karen dan gemun ya je aljanna in na saba Allah na je wuta binnin karen ya fi gemu me dalili don Allah bai ce zai kai kare wuta ba duk da yadda ya aibata shi a cikin Qur'ani amma wanda ya shiga wuta kuma da gemun su zai je wuta in ya saba wa Allah isa alaihi salam wa'azi wasu mutane yana kammala wa'azi yana juya suka ce la'anaka Allahu Allah ya tsine maka sai ya ce kaffara Allahu amwalakum Allah ya kare dukiyoyinku qatalaka Allahu Allah ya la'ance ka ya ce Allah ya kara muku imani aka ce isa mutane suna tsine ma annabi isa kana musu addu'a ya ce kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su sharri ne da tsiya ta yi katutu a hannunsu suke ba ni kuma alkhairi Allah ya bani yasa nake ba su me dalili ya ce ni alkhairi Allah ya bani na farko jama'ar da Allah yake so ya ce yana son mutane masu ihsani shine duk wanda ya maka alkhairi kar ka sha kamar da sharri yi kokarin tuna gabanin ka bar duniya wani alkhairi za ka da fi wanda ya maka idan musulmi ya ma sharri yayi za a yi masa alkhairi a gurbin wannan sharrin da ya maka na biyu daga cikin siffar bayan da Allah ya bayyana mana a cikin Qur'ani cewa Allah yana son su Allah ya bayyana mana karara bayan ya ce yana son masu ihsani sai ya ce yana son su wanne na'am inna allaha yuhibbu tawwabina na biyu wa yuhibbu mutatahhirina duka wannan a cikin sura ɗaya a bakara na biyu Allah yace yana son jama'a da suke tuba tuba aikin menene aikin zuciya ne shi yasa manzon Allah yace annadamu taubatun hadisi a cikin sahiha yace yin nadama akan zunubin da kai ma tuba ne da me ake nadama da zuciya ake nadama tuba aiki ne na zuciya to duk mutumin da ke tuba daga zunubin da Allah ya wa Allah yana son sa hadisi a muslim Allah ya ce annabi ya ce laulam tuznibu la zahaba Allah bikum wala ja'a bi wala ja'a bi qaumin yadhnibun fayastaghfiru Allah azza wa jalla fayaghfiru lahum ya ce ba dan dai kuna yin zunubi ku nemi gafara Allah ba da Allah ya dirka ke ku ya kawo jama'ar da za su zo duniya su saba wa Allah su nemi Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu so jama'ar da ke tuba da zuciyarsu suke komawa zuwa ga Allah idan sun yi wa Allah zunubi to Allah yana son su mu dube yadda Allah ya bayyana mana yadda yake son jama'ar da suke tuba a rayuwarsu a cikin Qur'ani inna Allah yuhibbu tawwabina bai face yana son wanda ba su yi zunubi ba ba zai yi ba kai zunubi ba sai ce yana son jama'ar da suke tuba mun san sharɗan tuba na farko ka yi da ikhlasi don Allah na biyu ka ɗaura niyyar ba za ka koma zuwa ga sabon Allah ba na uku ka yi nadama kan zunubin da ka yi na hudu kuma ka yi ka daina sabon Allah take daga kasan sabon Allah ne na biyar ka tuba gabanin ranka ya zo gargara ko ya zo makoshi na shida ka tuba gabanin rana ta fito tun da take faduwa ta yamma kenan na bakwai akwai haƙƙin wani kamar masa da haƙƙinsa wanda ya cika wannan guda bakwai ya cika sharɗan tuba to Allah yana son sa jama'ar da suke tuba Allah yana son su a yaushe idan zaka tuba zuwa ga Allah kar ka duba kankantan zunubi manzon Allah ya ce duba girman wanda ka sabawa idan ka mai yiwa kawai sabon Allah ya gani ko tsareci, kada ka ce a tsireci ne kawai a'a duba girman Allah da babu kai ya kawo ka ni da babu ni ya kawo ni iyayena da babu su Allah ya kawo su kar ka duba kankantan zunubi duba girman wanda ka sabawa don haka jama'ar da suke tuba Allah yana son su yanzu ka kaddara kullun ka kwanta za ka bi ayyukanka tun daga sallan asuba har zuwa kwanciya ka duba zunuban da kai wa Allah ka duba ya za a Allah ya gafarta maka ya za ka tuba to jama'ar da ke wannan Allah yana gafarta musu akwai musulmin da yau zai iya kwana uku bai taba zama rana ɗaya ya waiwaya waɗannan kwanaki uku da ya a baya ba bai taba zama ya waiwaya zuwa ga awa saba'in da biyu da ya duba me yi wa Allah na zunubi balle ya tuba ta ya za Allah ya so shi ta yaya za a yi mutum ya zauna bai tuna ma ya saba Allah balle ne mai Allah ya gafarta masa kuma Allah ya so shi ba zai yi ba jama'ar da Allah yake su ne jama'ar da suke tuba zuwa gare shi na uku wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son mutanen da ke tsarkaka tsarkaka na farko shine tsarkin zuciya duk tsarkin jiki idan babu tsarkin zuciya Allah baya son mutum ko da mutum a cikin kogi yake kwana yake wuni matukar bai tsarkake zuciyarsa ba Allah baya son sa mu duba cikin suratul tauba da Allah ya bamu labarin masallacin quba yace la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin jama'ar da suke da tsananin tsarki su Allah yake so tsarki na farko shine taharatul qalb tsarkin zuciya a zuciyar mutum ya tabbatar a cikin zuciyarsa babu kafirci babu munafurci babu annamimanci babu giba babu hasada dukkan ciwo da ke bata zuciya dan adam ya tabbatar ya tsarkake zuciyarsa daga wannan ciwo to matukar ka tsarkake zuciyarka daga irin waɗannan cututtuka to Allah yana son zuciyarka shi yasa dalilin rashin su shine tsarkin zuciya samu su a zuciya kuma shi ake kira najasatul kalbi wato najasar zuciya duk wani siffa kwaya ɗaya da Allah baya so in ta shiga zuciya to zuciyar ta samu najasa shi yasa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu zuciyar tun tana najasa har ta kai matakin da za ta yi tsatsa bayan tsarkin zuciya jama'ar da ke tsarki na zahiri Allah yana son su wajen wankan janaba wajen yin alwala wajen yin tsarki daga fitsari tsarki daga bayan gari Allah yana son mata da suke wankan istihaba eh, a wankan nifasi Allah yana son mata da ke wankan haiba waɗannan dukkaninsu Allah yana so amma da sharaɗi bayan an samu tsarkin mai zuciya kaga na farko Allah yana son masu ihsani Allah ya samu a cikin na biyu Allah yana son jama'ar da ke yawan tuba tuba aikin zuciya ne Allah ya samu a cikin na uku Allah yana son mutanen da ke tsarkake zukatansu tsarkake zuciya aikin zuciya ne Allah ya samu a ciki sai na hudu daga cikin bayin da Allah yake so ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilina a cikin suratu ali imrana Allah yana son jama'ar da ke dogaro zuwa gare shi at tawakkul sifar suwa ne ne sifar zuciya ne wannan shine na nawa shine aiki na hudu da Allah yake so jama'ar da ke dogaro zuwa ga Allah to Allah yana son su dan adam ba zai iya dogaro ga Allah ba matukar zuciyarsa babu imani wanda ke iya dogaro ga Allah shine mutumin da ya cika imani a cikin zuciyarsa ibnu usaymin rahimahullah yace at-tawakkul shine sidiqul itimadi ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'il al-asbab ma'anan dogaro ga Allah shine gaskiyan tabbata ga Allah gaskiyan togewa wajen bin Allah wajen jawo fa'ida da tunku da barna tare da yin aikin da Allah yake so don cimma burin abin da ake nema don haka cikin jama'ar da Allah yake so yana son masu tawakkali ba a samun tawakkali sai da zuciya mai inganci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadira إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ذاك ما ستوكلي دزوتيا سندو غرق الله تكن دك فائدة دسكي نيما دكاليا دك شري تو سنة تكن جيرون غانم باين دا الله يكي سنسو ni da ku Allah ya samu a cikin masu tawakkali zuwa gare shi na hudu kenan sai na biyar Allah ƙara bayyanawa a cikin suratu Ali Imrana da cewa wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son mutane masu hakuri hakuri aikin menene aikin zuciya ne kaga har yanzu ba mu samu ayar da Allah ya ce inna Allah yuhibbul musallina ba ba mu samu ayar da Allah ya ce inna Allah yuhibbus sa'imina ba ba mu samu ayar da Allah ya ce wallahu yuhibbul hujjaj ba a'a inna Allah wallahu yuhibbul sabirin inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatakirin inna allaha yuhibbul mutawakkilina har a yanzu ayyukan zuciyar nan su ne mutanen da Allah ya ce ke so masu damuwa da tsarkake zuciyarsu da gyara alaka tsakanin da Allah har yanzu su Allah ya gaya mana yake so don haka na biyar shine abin da Allah ya gaya mana cewa me wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son mutane masu haƙuri hakuri kuma daman shine habasun nafsi ala thalathati umurin tarbiyyantar da kai akan ababe guda uku na farko tarbiyyantar da kai wajen bin Allah duk wahalan bin Allah a bi Allah din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 inni ara fil manami anni azbahuka fanzur tara qala ya abati al ma tu'mar satajidni insha ya kira hakuri ya kira duba ga tambaya ɗaya muhimmiya da hakurin Yusuf alaihi salam wajen jefa shi rijiya da aka yi bayan jefa shi rijiya da sharrin da aka maryayi sata da zuwa da aka yi aka ce kura ta cinye shi da shiga kurkuku da ya yi duk waɗannan musifin da kuma ikon zina da ya samu bai yi ba wanne fi girma da fadawa rijiya da rabuwa da iyaye da shiga halin kakanikaye da nisantan zina kwaya ɗaya wanda ya fi girma a wurin Allah nisantan sabon Allah da yi me dalili saboda wannan jarrabawan bayi da zaɓi a kai amma wannan zina kuma iya da iko na farko nan da aka kira shi gare shi mace ce ta kira shi da kanta na biyu zatu mansabin wa jamalin gaba na gaba mijinta bai da gira gaba na gaba kuma mace ne mai matsayi kuma kyakkyawa wa ma'a zalika sai toge wannan jefa shi rijiya kuma bai da zabi a kai da wannan shekul sa cikin majmu'ul fatawa ya ce haƙurinsa akan sabon Allah ya fi haƙurinsa kan wancan musifin da Allah ya ɗora masa me dalili don wannan iya da zabi amma sai ya zabi bi Allah kaga yanzu haƙuri akan talauci idan Allah dora maka wajibi ne saboda in baka hakuri ba me zaka yi tarela mutum zai tara mutu komi to wannan haƙurin akan talauci bai kai haƙurin da kai ba akan samun naira goma ta sabon Allah da kake dauka ga naira goma na haramun kace a to duk haƙurin talauci da kai bai kai na kauce wannan naira goma ba saboda wannan haƙurin talauci dole ne wancan kuma da iko ne baka yi ba su da haka wallahu yuhibbu sabirina jama'ar da suke masu haƙuri wajen nisan dan sabon Allah yana son su bayan nan jama'ar da ke haƙuri kan abin da Allah ya kaddara musu mai daɗi ko marar daɗi to da ikon Allah Allah ya ce yana son su da haka son kaga a yanzu Allah ya ce yana son masu haƙuri amma har yanzu ba mu samu inda Allah ya kira kai tsaye ya ce ina son masu kiyamun laili ba me dalili don kiyamun laili matukar babu zuciya mai inganci bai da amfani sai na shida waɗanda jama'a Allah yake so mun kira guda nawa ne yanzu guda biyar na shida Allah ya kira yana son mutane masu adalci fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a fa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allaha yuhibbul muqsitina jama'ar da suke da adalci Allah yana son su ne na nawa na shida shi yasa Allah ya nuna adalci siffa ce ta imani shi yasa ya ce wal kafiruna humu zalimuna babu dama ka samu adalci sai da ingancin zuciya duk zuciyar da ba ta da inganci ba za ta iya yin adalci ba don haka adalci aikin zuciya ne shi yasa Allah ya ce na son masu adalci adalci mai sauki duba tsakanin matanka guda biyu kana adalci wajen raba musu kwanaki wajen ba su pocket money wajen ba su kudin cefane shin kana adalci akwai abin da Allah ba zai tambaye ka ba wajen kusantan su wannan ba a wajabta maka cewa dole in ka kusanci wannan iyalin sai ka kusanci wannan ba amma cikin abin da kake da iko wajibi sai ka yi adalci kuma cewa ba a wajabta maka ba bai kuma zama dade ka kaurace wajen mace ɗaya kuma ka walakantar da wata baka kusantanta ba so da ka kwatanta tsakanin iyalai kadai mutane nawa ke iya adalci mutanen da ba sa adalci za ka samu wannan sallah wani yana zakka wani duk shekara zai aikin haji amma idan ka je gidansa ya bar mace ɗaya kalmu allaka yadda ka san azara ce a rataye a sama kawai ba matar gidan ba shi yasa jama'ar da ke adalci Allah yana son su zuwa ga iyalanka ƴaƴanka kana adalci tsakaninsu ko kada fifita ƴaƴan wannan ɗaki akan wannan ƴaƴan wannan ɗakin zuwa ga jama'ar da za a ba ka jagorance su mutum goma ne mutum dubu ɗari ne mutum miliyan ɗaya ne mutum miliyan hudu ne mutum miliyan biyar ne shin kana adalci wannan shine karkashin distributive justice distributive justice shine duk jama'ar da ke karkashin ka sai kayi adalci wajen kula da su tare da kula da damuwar kowa ka biya mara bukatarsa wannan wajibi ne akan duk wani wanda yake sama da al'umma wajibi ne adalci don haka jama'ar da ke adalci Allah yana son su mu duba irin adalci na manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi haka na shida jama'ar da suke adalci na son su na bakwai jama'ar da ke koyi da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi Allah yana son su nan mako ma'ali ibrana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum inda gaske ne kuna son Allah manzon Allah ka ce to su bi ka duba irin zuciyar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi babu irin azaba da bai sha ba a garin makka babu irin cutura da masa gaba garin makka ba abin da ba a yi ba lokacin da ya zo garin makka aka ce ya mata da nuna an failun bikum suka ce akun harim wa bunu akhin karim sai ce idhabu fa antum talaqa shine Sheikh Salman cikin littafin Ma'al Mustafa ya ce duba irin wannan zuciyar cutar wanda aka yi manzon Allah tsawon shekara goma sha uku amma take sai ya ce ya yafi me dalili saboda haka zuciyarsa take bin manzon Allah da aka ce mu yi ba ya ta'allaka a sallah ba ne tare da cewa sallar na ciki ba ya ta'allaka a aikin haji ba ne tare da aikin haji na ciki don ya ce khudu anni manasikakum a sallah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli amma biyayya da zuciya irin ta manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi muhimmancin sa yafi dukkan waɗannan ibadu na zahiri yau mun fi damuwa da biyayya gare shi a sallah da a saka sutura da a yin zakka da a yin aikin haji amma zukatan musulmai da yawa ba sa kama da irin zuciyar annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a bangaren isani a bangaren haƙuri a bangaren tawakkali zuwa ga Allah a bangaren tuba zuwa ga Allah duba bangaren tuba me fada yace ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru fa inni qad atubu ila Allah wa astaghfiru fi yawmin mi'ati marra yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafaran ku? ni ina tuba ina koma zuwa ga Allah jama'a manzon Allah a kowane wuni sau dari yake tuba zuwa koma zuwa ga Allah a kowane wuni yana aikata wannan sau ɗari ne sallallahu alaihi wa sallam to duba tuban nan yanzu haka muke yi sau nawa ka zauna ka tuba zuwa ga Allah ma sau uku ba fa kawai ya ce astaghfirullah ba fa a'a ya ware lokaci dan ya tuba zuwa ga Allah sau ɗari yake yi kullum a rayuwarsa ya ware lokaci ya ce ya tuba zuwa ga Allah na zurban da yana yi sau ɗari duba haƙuri irin na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi duba tawakkali irin nasa mu duba dawansa daga zato da da aka daga daga me za a kashe shi me aka tambaye shi mayyam na uka minni ya ce Allah saboda me saboda tawakkali duk waɗannan su ne irin ayyuka da Allah yake so don haka son manzon Allah da ake so da bin manzon Allah da ake so ya dace mu fara bin sa a zuciya sai mu bi shi kuma a zahiri me dalili don spiritual biyayya zuwa ga annabi tsira da aminci sabbata gare shi ta fi physical biyayya zukatan mu rika koyi da irin zuciya irin tasa to wannan shine abu iri na farko da ake bukata mu yi sallallahu alaihi wa sallam mun kira na nawa kenan na'am na bakwai da ikon Allah sai na takwas yace inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son mutane masu takawa taqawa ga definition ya talib habib an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah taqawa aikin menene aikin zuciya ne sai Allah ya ce lalle iya son mutane masu taqawa ka duba fa har yanzu fa Allah bai kira ayar da yace yana son ba masu ciyarwa fi sabilillahi ba me dalili don ciyarwa matukar zuciya ba ta da inganci bai da amfani a wurin Allah don haka na takwas ya ce mutane masu takawa yake so ma'anan takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah a cikin yi da bari kawai ba wanda muke koyi da shi sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi don haka Allah iya son mutane masu takawa mu duba irin takawa ta fiyayyen halitta tsira da aminci sabata a gare shi wa ma'a zalika Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa tuti'ir kafirina wal munafiqina duk da takawarsa Allah ya ce ya kai annabi wa Allah takawa sahabbai annabi ya tara su ya ce usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a da haka mutane takwas Allah yana son mutane masu takawa sai siffa ta tara a ƙur'ani irin jama'ar da Allah yake so su ne jama'ar da suke da haɗin kai tsakaninsu me ke haɗa kai shine haɗuwan zuciya idan zuciya manufarta ba ɗaya bane to kai baya haɗuwa amma matukar zuciya manufa ɗaya ne kai zai haɗu ko ba zai haɗu ba kai zai haɗu shi yasa hatta sahabbai da suka samu rarrabuwar kai a yakin uhudu sai Allah ya ce minkum yuri yuridu duniya wa minkum mai yuridu da akhirah wannan shekarar rarrabuwar kai annabi ya ce ku zauna kan dutsen nan ko me yake faruwa kada ku sauko daga ganin sabbai sun yi nasara sai wasu suka sauko shugaban ya ce ku tsaya annabi ya ce mu tsaya suka ce ana mana batanul aswad ne bakin ciki za mu sauka suna saukowa daga nan kuma Allah ya dora su a kansu me dalili saboda zuciya ta rabu shi yasa da Allah ya kira haduwan zuciya sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana bukatan jama'ar da ke gwagwarmaya a tafarkinsa amma suna sahu ɗaya kai ka ce katanga ce da aka mata plasta ba ka iya gane ina ne karshen wannan blogin ina ne farkon wannan me ya hada su saboda ingancin zuciya idan ko ba a mai hana shine lalacewar zuciya amma matukar zuciya manufar ta ne to babu da zai hana ta haduwa amma matukar manufar ta saba ko da an ɓoye to kai baya iya haduwa don haka jama'a na nawa muka kira yanzu na tara su ne jama'ar da Allah yake so sai jama'a na goma wannan idan mun ga dama za mu yi kira ko da a cikin hadisai na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi akwai hadisi riwayar muslim ya kira na goma ya kira na goma sha ɗaya ya kira na goma sha biyu riwayar muslim rahmatullahi alai a nan za mu samu na goma da goma sha ɗaya da goma sha biyu manzon Allah ya ce inna allaha yushibbul abda attaqi al-khafi annaki wa fi riwayatin inna Allah yuhibbul abda al-ghani riwayat Tirmidhi kenan rahimahullah bayan al-ghani sai yace wal khafi kuma wan naqi mutun na goma Allah yana son yace me kenan al-ghani wanda ke da wadatar zuci wadatar zuci shine mutum na goma da Allah yake so wadata ba wai ta ta'allaka da yawan abin da ka tara bane ne wadata ɗaya ne shine wadata a zuciya in dai ba ka da zuciya mai inganci ko duk duniya ka ba mutum ba za ta ishe shi ba musamman siffar ɗan najeriya da aka bara an taɓa zan ɗan najeriya wai ga shi nan a kansa ya ɗauko giwa a matsayin nama ga shanu ga raƙuma duka a kansa ga tumaki ga awaki iya tafiya kuma sai ya gafara sai tsuguna zai ɗauka kuma a kansa ga shanu da raƙuma amma farar ma bai batta ba me dalili saboda rashin wadatan zuci amma waɗanda Allah yake so da ya kira alghani shine ghinan nafs wadatan zuciya in dai mutum bai da wadatan zuciya wai yana so ya samu duniya ne in ya same ta har ya kai matakin da zai ce ta isa to har yau a duniya ba samu wanda ya ce ta isa ba har yau a duniya ba a samu wanda ya ce ta isa ba in dai babu wadatan zuci amma idan akwai wadatan zuci dan abin da Allah ya baka bai wuce naira dubu talatin arba'in hamsin a wata ba sai biya maka bukata fiye da wanda ke samun miliyan hamsin a wata shi yasa manzon Allah ya ce innal ghina gina nafs lalle hakikanin wadata shine wadatan zuciya amma wadatan zahiri in babu wadata a zuciya babu shi har abada har yau ba a samu mutumin da ya ce bai da imani bai da kyakkyawar zuciya ba a taba samu mutumin da ya ce duniya ta ishe shi ba duk yadda ya tara ta ba ce ta ishe shi ba duba arziki na manya-manyan mutane a duniya irin su bill gates wanda ake ga ko ya zama shine the most richest mutum a duniya ko second most richest mutum a duniya amma har a yanzu bai ce dukiyar ta ishe shi ba amma wanda ke da wadatan zuci idan ya fita yau ya samu abincin da zai ci yau zuwa dare to ya ishe sai kuma na gobe manzon Allah yake cewa babu wa ma man adam illa ya ce babu abin da ke kosan dan adam a duniya sai kasa amma kudi riyal dala pound sterling euro ba sa isan mutum me zai taimake su ishe shi shine zama zuciyar tasa Allah ya sa mata wadatan zuci idan ya samu wadatan zuci in ya samu abincin da zai wata biyar yana ci sai ya karar da shi a yau zuwa gobe in ya ci ne da gobe sauran sai ya taimaki wani me dalili wadatan zuci kenan manzon Allah fa ya je aikin haji duba wadatan zuci a gidansa ba yi da abin da za a ci na kwana biyu kwana biyu awa 48 ga hadithi a bukhari ma shabiya alu muhammadin yaumaini mutatabi aini hatta qudida ba a taba goshin kwana biyu a gidansa ba har yabar duniya amma ran da ya samu arziki yana zuwa aikin hajji sai gashi maimakon ya yanka hadaya rago daya raƙumi mutum shida ko bakwai ke yankawa amma shi kadai sai yanka hadaya raƙumi ɗari amma gidansa ba taɓa koshi kwana biyu ba amma sai yanka raƙumi ɗari sai ya raba naman fi lahi wa mabukata me dalili zatan zuci in babu zatan zuci sai ya sayi rago ɗaya sai ya yanka sai ajiye raƙuma casa'in da tara da kuma ɗan ƙarin burbuɗin cikon ragon da aka yanka amma me yasa ya sacrifice me yake da shi wadatan zuciya shi yasa hakikanin tsuntsu mai wadatan zuci shine hakikanin halitta mai wadatan zuci shine tsuntsu manzo Allah yake cewa law tawakkalal لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير wata ruhu, bi بطانا inda za ku waye gare ku wadata zuwa ga Allah hakikanin wadatuwa da dogaro zuwa ga Allah da Allah ya ciyar da ku yadda yake ciyar da tsuntsu tsuntsu zai waye gari ya ci abinci ya koshi ya cika ko ainihin kotonsa ya zo ya ba wa 'ya'yansa a duk gidan tsuntsu babu sto ɗin ajiye abinci amma da safe na karya sai ya nemo ya ba wa 'ya'yansa kaga wannan shine wadatan zuciya da haka mutum na goma da Allah yake so shine mutumin da yake tilasta kansa ba wai zai bi son ransa ba duk karamin abin da Allah ya bashi na arziki zai tilasta kansa ya wadatar da kansa cewa wannan ya ishe shi yau wani banɗakinsa kaɗai da yake biyan bukata ya isa ya saya ma fege gina maka gida a najeriya recently an samu wanda ya gina gida ya kashe wa kowane banɗaki 40 miliyan naira kaga miliyan arba'in banɗaki ɗaya ta kai ta gina maka gida ta saya ma fili ta gina gida ta saya ma abun hawa ta ma jari kai ba ma jari ba har kai ai miliyan goma ishe ka wannan gaba ɗaya amma me yasa yau wani yake gidan haya kuma ya fi shi kwanciyar hankali wadatan zuci akwai wani babban mutum mai kuɗi a kasar nan dan ana magana suka fi kowa kuɗi a najeriya iya da kudin sai dai bai da kujerar mulki ya taba tafiya a kano a babbar mota sai ya zo ya wuce wani mutum ya kasa yalo a bakin hanya yana bacci harara ta buge shi a cikin rana bai ko farka ba ga yalon a rana gashi a rana ko rumfa babu da ya wuce sai ce abokinsa kaga masu jin daɗi a duniya kenan wannan mai yalon sun fi kowa jin daɗi a duniya me dalili wadatan zuciya wani iya da arzikin amma lissafin arzikin ya hana shi bacci a rayuwarsa bai da time din yin bacci saboda zai lissafin arzikin kuma arzikin bai ishe shi ba kuma iya ta lissafin arzikin har ya koma zuwa ga Allah bai ci arzikin ba don haka a cikin hadisin nan mutum da goma sha ɗaya da Allah yake so sai ya ce annaki, mutum annaki shine mutum da yake mai tsantseni tacacce wanda yake kaucewa dukkan wani abun da ke jawo fushin Allah Shi shine annaqi duk abin da aka ce iya jawo fushin Allah Allah bai yarda da shi ba to yana kauce masa inda kunne ne inda hannu ne inda kafa ne inda baki ne inda ido ne duk abin da zai da wannan gaban ya duban me Allah yake so baya yarda abin da Allah baya so a koda yaushe before yayi abu sai ya tuna yin wani aiki sai ya tuna me Allah ya ce akan wannan aikin ba zai kalli abu da idonsa ba sai ya tuna me Allah ya ce Allah ya ce a gani ko bai ce ba ba zai faɗi abu da bakinsa ba duk jumlar da zai a duniya sai ya tuna Allah yana so aiko baya so imamu shafi rahimahullah idan ya zo ya kwanta yana kirga kalmomin da ya faɗa tun daga wayewan gari har zuwa faduwar rana zai gaya maka ya faɗi kalma ɗari da ɗaya yau ya faɗi kalma saba'in da bakwai hatta kalmomin bakin suna irgawa me dalili ya ce in ba ma irga to ana irga mana ai ana irga ba ma irga kuma mun halaka za ka imamu shafirai wallah ko kwanciya yi sai ya tuna duk kalmar da bakinsa ta faɗa duk duk duk jimlar da bakinsa ya faɗa duk wannan sai ya tuna daga farko har zuwa ƙarshe wannan shine annaki annaki shine siffar maganar da malam mai akhdar ya gaya mana wala ya yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki din shine na goma sha na goma sha biyu alkhafi Allah yana son mutane da suke ɓoye aiki ba sa taɓa bayyana aikin alkhairi sai ya zama ba makawa a bayyana ko kuma a wurin da bayyanawan ya zama iya da fa'ida fiye da ɓoyewa tare da kuma suna da yaƙinin in sun bayyana aikin ba zai ɓaci ba wannan shine alkhafi ɓoye aiki aikin zuciya ne idan muka duba bayan Allah na kwarai Sufyan bin Uyayna alaihi rahmatullah ya shekara ɗaiɗai shekara goma sha da iyalinsa yana azumi litinin da alhamisa ma ba ta sani ba ita da kanta ta ce sai ya ɗauki abinci a gida sai ya zo zaure sai ya yayyanka abincin kamar an sai ya je waje ba da sadaka sai ya koma gida mai da kwanukansa saboda ɓoye aiki irin su ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahimahullah mutum zai kwanta da iyalinsa iya tuna ayoyin allah ya zubar da hawaye har ya jika filo filon ya jike jagwab iyalin da ke kwance a wurin ba da san yana zubar da hawayen ba idan ya nemi ya rinjaye shi hawayen da ke zuba an ta magana sai ce yana tsammanin mura ke damunsa Shi ne alhafi mutanen da suka kai makura wajen ɓoye aikin alkhairi ba sa bayyana sai a wurin da ba makawa sai an bayyana ba sa bayyana sai suna da yaƙinin bayyana ya fi ɓoyewa alkhairi a wannan gaba da wasu aikin sun bayyana ba so mutumin da ya kai makura wajen ɓoye aikin alkhairi to Allah yana son sa shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutane bakwai da Allah yake inuwantarwa gobe kiyama karkashin inuwar da babu wata inuwa sai ita da mutumin da ya ba da sadaka ya boye har aka waye gari hannun hagunsa bai san me hannun sa ke ciyarwa ba don haka mutum da goma sha da Allah yake su ne masan da ke boye aikinsu alkhafi Sheikh Adduwai a kan wannan hadisi ɗaya san da ya rubuta littafi guda uku inna Allah yuhibbul abda attaqi wata riwaya al-ghani mun ɗauki na al-ghani saboda mun yi magana akan attaqi ibn hajar ya inganta riwayar al-ghani Sheikh Muhammad Nasir Maulana ya da'afa fata. da ya ɗauka sai rubuta littafi al-aghniya al atkiya al-khafi sai rubuta al-akhfiya da ya dauki kalman annaqi sai rubuta al-anqiya kowane kalma ɗaya sai da ya rubuta littafi a kansa jama'ar da Allah yake son su dukkaninsu ya ce aikin zuciya ne babban abin da suka tsere al'umma da shi zuciya suke da inganci me dalili saboda shi zuciyar ne wurin da Allah yake kallo duk girman jikinmu zuciyar nan Allah yake dubawa إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم goma سينقوم شاؤكم da goma sha hudu da goma sha biyar da goma sha shida hadisi ne shi ma riwaya na ainihin imam a tirmizi rahmatullahi alai riwayar abu idris al-khawlani da ya samu mu'adubun jabal radiyallahu an da ya ga mu'adh ba bashi awa ya ce ina son ka don Allah wallahi inni la uhibbuka fillah ina son ka don Allah bayan sun gana mai tsawo sai mu'azu bin jabal ke gaya masa wannan hadisi ya kira siffar na goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida cewa wajaban muhabbati lil mutahabbi na fiya wal mutajalisi na fiya wal mutazawiri na fiya wal mutabazili na fiya duka waɗannan ayyuka ne da zuciya ke sa a yi su na goma sha uku ya ce allah ya ce soyayyata ƙaunata ta waje ba wa mutanen da ke son juna tsakaninsu da juna don neman yadda ta idan ina son ka don Allah kana so na don Allah Allah ya ce a gaya mana son da muke yi wa juna don shi yana son mu shi Allah da. duk mutane mutane biyu da suke son juna don Allah kaɗai, ba don wata maslahar duniya ba Allah ne zuciya ta hada su don Allah wajen son Allah Allah ya ce to a gaya musu shi ma yana son su wajaban muhabbati lil mutahabbina fiya ga hadisi a muslim idan mutane biyu suna son juna don Allah wanda ya fi dan uwansa son dan uwansa don Allah to shi din Allah ya fi son sa manzo Allah yace idza tahabba rajulani ahabbuhuma ila Allah kana ashaddu hubban li sahibihi idan mutane biyu suna son juna don Allah to wanda yafi soyayya a cikin su to shi Allah yafi so idan son da nake maka yafi wanda kake mun don Allah to Allah yafi so na fiye da kai idan son da kake mun don Allah yafi wanda nake maka to Allah yana son ka fiye da ni wal mutajalisina fiye da jama'ar da ke zama tare Allah ya ce dalili na misali yanzu me ya tara mu a wannan wuri Allah to idan don Allah muka zauna mun zauna mu ji me Allah yake so ne da mai faɗa da mai sauraro to Allah ya ce a mana bushara yana son mu amma in dai ba don Allah aka zauna ba to Allah baya son mu in zama da iyali kake don Allah ne to zaman da kai da ita don Allah Allah yana son ka in ba don Allah ba ne to Allah baya son ka duk zaman da aka yi wuri ɗaya masallaci ɗaya ne makaranta ɗaya ne gida ɗaya ne anguwa ɗaya ne in don Allah kuka zauna da juna Allah yana son ku in ba don Allah bane Allah baya so duk zama da aka yi duk wani forum da aka yi da duk wani taro da aka yi in don Allah aka yi Allah yana so in ba don Allah bane Allah baya son ku sai na goma sha biyar wal mutazawiri na fiya Allah ya ce da mutanen da ke ziyara mutazari na fiya mutanen da ke ziyara don neman yadda ta ziyara don neman yaddar Allah in ba son Allah ba babu abin da zai sa mutum ya tashi daga wani wuri ya je wani wuri sai don Allah idan ziyarar da kai don Allah ne zuwa wani wani mutum kajijinsa don Allah ne to Allah yana son ka in dan wata maslaha ce ta rayuwa ba Allah ba ne to Allah baya son ziyara da. amma duk wanda ke ziyara don Allah to shi ma Allah yana son sa ziyara ba ta yiwuwa sai gawa don Allah sai gawa sai ga mai ingantaccen zuciya wani zai yi ziyara ne don neman duniya wani zai yi ziyara ne don kaza kaza wani zai yi ziyara ne don batanci wani zai yi ziyara ne don kaza to jama'ar da Allah ke sunan da suke yin ziyara don neman yaddar Allah me ke sa a yi ziyara don Allah shine ingancin zuciya wani mutum ya fita zai ziyarci dan uwansa a wani gari sai Allah ya turo mala'ika ya zo ya tambaye shi me yasa zaka je wajensa yace zan je ziyara wani sa ne don ina son sa sai annabi sai Allah ya turo mala'ika ga masa cewa son da kake masa kai ma Allah ya ce a ce kana yana son ka annabi ya ce yuhibbuhu Allahu azza wa jalla kama ahabbtahu yuhibbuka Allahu azza wa jalla kama ahabbtahu Allah yana son ka kamar yadda kake son wanda zaka ziyara da shi din in dai don Allah ka je wajen ziyara to Allah yana son ka sai na goma sha shida jama'ar da ke yin aikin alkhairi su yi spending dukiya mai yawa don Allah ma babu wanda ya sani mutanen da aikin alkhairi baya gajiyar da su zai iya yi da dukiya zai iya yi da jikinsa zai iya yi da iliminsa zai iya yi da dabararsa kuma bai dame shi da sai ka sani ba damuwarsa ya yi don Allah ne musamman abin da ya mallaka zai kashe don Allah babu ma wanda ya sani wannan shine na nawa na goma sha shida kaga Allah bai ce me bai ce inna Allah yuhibbul munfiqina ba anan me ya kira mutabadhilin tabazul shine jama'ar da ba sa gajiya da yawa addini hidima da duke su amma ba su yi dan a yabe su ba ba sa ma so ka sani balle ka yabe su mun ga irin sadaka na bayan Allah da imamu zahabi mallaka kawo tarihin yin sayarwa alamin nubala mutum da zai waye gari duk dare ɗaya kai sadakan buhun abinci gida ɗari a gadon bayansa amma wanda ya yi wa sadakan abincin ma bai sani ba shi kansa wanda aka ba ba a so ya sani sai na goma sha bakwai mutanen da Allah yake so hadisi ya ƙara bayyanawa cikin riwaya na imamul bukhari rahimahullah cewa a habbun nasu inda Allah azza wa jalla an fa'uhu mutanen da suka fi kowa soyuwa a wurin Allah su ne mutanen da suka fi kowa amfani a cikin society jama'a da duk damuwar society a kansu take to Allah ya san su fiye da kowa a society sai ka duba a kowane society anguwa ne gari ne kasa ne su wane ne suka fi amfanar da musulmai su wane ne suka yi wa addini hidima to jama'ar da suka fi kowa amfani wa musulunci sun fi kowa soyuwa a wurin Allah sai na goma sha takwas an tambayi manzon Allah tsira da aminci sabbata ga cikin hadisin Tirmizi man ahabbu ibadallahi azza wa jalla ilai su ne ne mafi soyun bayan Allah gare shi yace ahsanuhum akhlaqan su ne da suka fi kowa kyawawan ɗabi'u yau ina kyawawan ɗabi'u suke tsakanin musulmi kyawawan ɗabi'u ba su ne irin kunya tausayi adalci rikon amana haƙuri kawaici karancin magana yawan murmushi rashin shiga abin da bai shafe ka ba iya daga cikin mafi kyan ɗabi'u shine kada ka shiga abin da bai shafe ka ba min husni islamil mar'i ku ma la alihi shekul sabrai Mara ke cewa wannan shine sulis musulunci one over three kashi da cikin uku musulunci shine duk abin da bai shafe ka ba babu Allah a cikinsa ba harkar addini ba ne ba ruwanka da shi sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake me kake aika sautu sai na goma sha nawa na goma sha tara hadisi ne riwayar bukhari da Musulmi, allah ya gafarta musu shine mutumin da ke son allah da sunayen allah da siffofinsa ka so sunan allah da siffar allah kada yana sa allah ya so ka tuna ar-rahman duba irin rahabomi da ya mana ar-rahim duba irin rahabomi da ya mana al-ahad duba yadda ya kadaita as-samad duba yadda yake biya mana bukatu lam yalid bai aihu ba wa lam yulad ba aife shi ba waɗannan son su kadai na sa Allah ya ka wani mutum ya waye gari kullum ya tashi sallah iyaye wa sahabbai limanci idan ya karanta fatiha ya karanta sura yana kammalawa misali ya karanta kul ya ayyuhal kafiruna a raka'a daya sai ya karanta kul huwallahu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan a raka'a ta bi misali ya karanta fatiha ya karanta idza jaa sai ya kara kul huwa kada raka'ar farko ya karanta sabbi in ya kammala bayan fatiha sai ya kara kul raka'a ta biyu yayi fatiha misali ya suratul gashiya sai ya kara kulhuwa sai ya kawo karan sojan manzon Allah shi kullum kowace raka'a in yayi fatiha yayi sura sai yayi kulhuwa sai ya kawo manzon Allah karan sa manzon Allah ya ce a kira shi sai ka kira shi manzon Allah ya ce me yasa kake yi ya ce abin da yasa nake yi shine naga cikin surar an kira Allahu al-Ahad as-Samad lam yalit wa lam yulat wa lam yakul lahu kufuwan ahad naga sunayen Allah ne manya manya da siffofinsa shi yasa sai in ke son surar ina son surar saboda abin da ta kunsa sai manzon Allah yake cewa a gaya maka Allah yana son ka kamar yadda kake son surar a wata riwaya annabi ya ce ku ce hubbuha adkhalahu Allahu aljanna Son surar ya shigar da shi aljanna ba shi labari shi dan aljanna ne saboda ya so kul Allahu ahad kawai ka waye gari ka zauna ka rika bin sunayen Allah kana ga sunayensa al-aziz al-ghafur al-jabbar al-mutakabbir ka bi su a nutse kana bin ma'anar kowanne to son wannan kadai zai iya kai mutum aljanna yau rashin sanin hakikanin ma'anan sunayen Allah ya sa ba a bawa Allah irin haƙƙin da ya dace ma qadarullah haqqa qadrihi manzon Allah ya tsaya ya ce sammai bakwai da kasai bakwai gobe kiyama haka Allah yake rike su a hannunsa annabi sai haka da hannun sai rufe sai ya bude ya qadiduhuma wa yabsutuhuma yace samai kasa bakwai da kasai bakwai haka Allah yake rike su yace anal jabbar ainal jabbarun anal mutakabbir ainal mutakabbiruna duk fasan mai bakwai da kasai bakwai haka yake damke su yadda kake danke kila kwabo a hannunka ko kasa da haka ko ma sama da haka zan to waɗannan su ne irin siffofin bayan da Allah yake so jama'a abun al'ajabi duk qur'ani in ka bi ka duba matsayin sallah da aka wajafta mana awwalu ma yuhasabu abdu yawmal qiyamah as-sala babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbul musallina me dalili saboda in zuciya ba ta da inganci sallah ba ta da amfani babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbul abidina masu ibada duk yawan ibada idan zuciya ba ta da inganci Allah baya son ibada. babu inda Allah ya ce inna Allah hibbu sa'imina don duk yawan azumi in zuciya ba ta da inganci wannan ba su da amfani waɗannan su ne siffofin bayin da Allah yake so ni da ku Allah ya samu a cikin waɗannan bayi da dan adam wajibi ne abin da Umar bin Khattab ke faɗa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi gabanin a muku kullum a rayuwarka ka bi waɗannan siffofi wanne ne ka cika wanne ne baka cika ba wanda ka cika sosai ka roki Allah ya tabbatar da kai a kai wanda baka cika ba roki Allah ya baka ikon cikawa rayuwar nan mu yi ta wa kanmu hisabi duk awa 24 ka bi ka daga farko har ƙarshe ka ga me kai musamman waɗannan ayyuka saboda kasratu sala kasratu zaka kasratu saum ba su suke da amfani ba ingancin zuciya shine na farko maganar da imamu zahabi rahimahullah yake yace a duk cikin sahabbai wa ya fi falala sahabban manzon Allah da ya rayu da su waje ɗaya wa fi falala abubakar siddiq ya ce abubakar siddiq idan ka bi duk ayyukan alkhari na zahiri sahabbai akwai wanda sun fi shi yawan cewa fi sabilillahi ya ce Uthman bin Affan ya fi shi Abdurrahman bin Auf ya fi shi yawan sallah da ibada a cikin sahabbai da yawa sun fi shi irin su abu abu darda sun fi shi yawan ibada irin su salman al-faris sun fi shi su abdullahi ibn amr ibn al-as sun fi shi yawan kokari da jajirce a filin gwagwarmaya su khalid ibn walid sun fi shi su hanzal ibn abi amir sun fi shi su Julai, ibn mu'ayyad tarihin sa nan sun fi shi yawan zama a karanta qur'ani a san qur'ani su ibn mas'ud sun fi shi su hudhaifa ibn al-yaman sun fi shi su mu'adh ibn jabal sun fi shi yawan sanin sunna su abu huraira sun fi shi su aisha yarsa ta fi shi to shi da mai fi kowa imamu zahabi ya ce da abu ɗaya fi su ne ya fi su da zuciya shi yasa a wurin allah da sai fi su amma duk aikin zahiri babu wani aikin da ba za ka samu sahabbai uku hudu biyar sun fi shi ba amma ta yaya aka yi duk ya fi su falala har annabi ya ce in akwai annabi bayan sa abubakar siddiq ne ya ce dalili ɗaya ne shine zuciyarsa ta fi tasu inganci amma duk wani aikin zahiri a duniya babu aikin da sabai ba su fishe ba a cikinsa duk wani aiki yau zai wahala ga an ce ga hadisi rawahu abubakar siddiq iya da wahala a zo tafsirin qur'ani ce abubakar siddiq a ce karkashin aya kaza sai an kira ibnu abbas sau goma ko sau ɗari yana da wahala ga an ce an je filin mai abubakar siddiq ya yi kaza gabanin a ciyarwan sau ɗaya sai an kira na ibn af goma usman Ibn affan goma amma duk sabon nan ya fi su yace abu ɗaya ne zuciyar shi yasa lokacin da ya aikin alkhairi dan takaitacce na yanta bilal munafukai suka ce ba don Allah ya yi ba sai Allah ya turo ansa Ya ce sai ce me sai jannabu Ka atika kaga da tashi sa? bai ce sai jannabu ha al ba sai yace atika ta kawace alladhi yu'ti malahu yatazakka yana me tsarkake zuciyarsa wa mali ahadin min wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza sai yace illa ibtigha'a Wajen da'ala wala saufa yarda kaga an ma aikin zuciya ne al'atika aikin zuciya ne yu'ti malahu yatazakka aikin zuciya ne har zuwa karshe wala saufa yarda an ma aikin zuciya ne ya ce to abu ɗaya abubakar su ya tsere wa sahabbai da zuciya ya fi su gyara zuciya a wurin allah dusu ya fi su su kuma sai suka tsere masa da ayyukan zahiri da aka auna su ya zama aikin zuciya ya fi kowanne matsayi a wurin allah tare kuma da cewa zukatan nasu masu inganci ne amma shi dai ya tsere musu gaba na uku alamatu muhabbatillahi ta'ala lil muslim alamar musulmin da Allah yake so akwai wasu irin siffofi da malamai suka fada idan musulmi ya dan mallake su to alamar Allah yana son sani. dole ka sani ka duba shin Allah yana son ko baya so akwai alamar siffan bayan da Allah yake so na farko daga cikin siffar bayan da Allah yake so shine mutum ya samu ainihin tarbiyya alhasana tatwirul hasan wato ya tashi ya zama iya da wani tarihi da yake da wasu abubuwa abin sha'awa ko a ce an shaide shi tun daga yarintansa yaro ne mai nutsuwa a'a yaro ne mai karancin magana a'a yaro ne mai kamun kai wannan ga wanda yake yarinta kenan amma wani zai iya samun shirya a sama me dalili malamai suka ce saboda Allah ce me rabbana havlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama qurrata a'yunin tun daga yarinta har zuwa su zama kuma jagorori a cikin al'umma bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga laraba ake ganewa ko tun daga asabar ake hangota wannan shine maganar akwai jama'ar da daga kaga tashi ku za ka yi tsammanin alkhairi a cikin rayuwarsa gaba in shaidan bai nasara a kansu ba Allah ya kare mu duka daga sharrin shaidan na biyu daga cikin bayin da Allah yake so siffar su shine kasratul iftila jama'ar da Allah yake yawan jarraba su a rayuwa da musifu kala kala to siffa ne na bayin da Allah yake so hadithi a cikin sunan na imamu abu dawud da sunan na imamu at rahimahullah manzon Allah ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum wa inna al-mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu al-bala'u bil hatta yalqa allaha wa ma alayhi khati'a mu ji maganin da karfi annabi ya ce idan Allah yana son mutane kan jarrabe su jarrabawa bala'i musifa fitina ba sa karewa da mai imani mazan Allah ya ce har ya gamu da Allah bai da zunubi a wata riwaya na hadisin tirmidhi manzara ke cewa inna la idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu a sukhut ya ce idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su da musifu kala-kala wanda ya yadda da jarrabawan da Allah ya masa to Allah ya yadda da shi wanda ya fushi da jarrabawan da Allah ya masa to shi ma Allah ya yi fushi da shi su da haka alamar jama'an da Allah ya so shine kasratul iftila yawan fitina da musifu a rayuwarsu siffa na uku na jama'ar da Allah yake so su ne waɗanda suke zuwa mai alkhitimam bi husnil khatima wato kammala rayuwarsu da kyakkyawan ƙarshe wannan kuma idan sun bar duniya siffa na jama'ar da Allah yake so hadithi ya inganta cikin sunan na imam at-tirmidhi da imam abu dawud rahmatullah alaihi ma sheikh muhammad nasir rahimahullah ya hadisi ne hasan manzon Allah tsira da aminci sabada gare ke cewa inna Allah idza ahabba idza ahabba abudan asalahu assalahu idan Allah yana son bawa yakan assala rayuwarsa qalu wa ma assaluhu suka ce menene assala rayuwarsa manzon Allah yace yuwaffiquhu Allahu azza wa jalla amalan hasana menene baina yadai ajali shi shine mutumin sai Allah ya masa baiwa da yin wasu ayyuka na kwarai daf da barin duniyansa yanzu yana gama aikin kwarai sai ya rasu ko yana cikin biyayya zuwa ga Allah sai ya rasu Allah ya gafarta wa dan uwa malam Ja'far Muhammad Adam jiya ya cika shekara biyu daidai a ƙasa jiya da muke magana in ka bi allah ya ɗauki rayuwarsa on 13 yaushe april yau nawa 14 a'a april ne april ne ba march ba ne 13 april ne yau da muke magana shine shekararsa biyu da kwana ɗaya a ƙasa Koda ya yi wa Allah kuskure irin kyakkyawan ƙarshe da Allah ya bashi ya dace mu mar kyakkyawan zato ba ma nan kaɗai ba wanda ke kin malam jafar Allah ya gafarta masa ran da Allah ya dauki rayuwarsa in kana bin jarida ko gidajen rediyo zaka ga mutum na sa kuma abokin gabansa ne Allah ya maka kyakkyawan ƙarshen da abokin gabanka dole sai ya yabe ka kara su ranar juma'a alamar husnul khatima ne kana sallah alamar husnul khatima ne kana jagoranci waje Allah lil na imama alamar husnul khatima ne kana sujada aqrabu ma yakunu al abdu ila rabbihi wa huwa sajidun mafi kusancin da zaka samu da Allah kenan kuma ka zo kai kalmar shahada kuma wani ne ya kashe ka duk wanda ya kashe wani manzon Allah ya ce duk zunubansa ya ɗebe duk zunubanka wanda ya kashe ka ya ɗebe akalla ko waɗannan kyakkyawan ƙarshe guda bakwai ba su isa ba to dauki irin su mujahid bin jabir rahmatullahi alaihi shi ba wanda ya kashe shi ko goshe sa aka sallah Allah dauki rayuwarsa kawai yana sallah dauki rayuwarsa ga wanda ya rasu yana aikin haji Manzo. Allah yake cewa me la tughassiluhu wa la tukanni wa la tuhannituhu fa innahu yub'ath yawm al qiyama mulabbiyan ya rasu yana labbaik Allahumma labbaik manzo Allah ce kada ku sa shi alkafani kada ku sa masa turare kada ku masa wanka zai tashi gobe kiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik shine abin da yake fada filin kiyama a lokacin da wani kuma yana filin kwallo na ego eh, haka zai tashi a filin kiyama dan yubu asu kullu abdin alama mata alaihi duk wani mutum abin da ya mutu akai akai Allah yake tada shi na hudu daga cikin siffar bayan da Allah yake so su ne Allah yakan sa kaunar bayan Allah a zukatansu imamul bukhari rahimahullah da tashi magana akai yace in za su yi magana sai ga jama'a na jin maganar su idan littafi suka rubuta Allah yana bashi karbuwa idan kaset suka yi Allah yana sa yana watsuwa duba kasusuwan dan uwa mala abrazak ya haifar yadda suke watsuwa kamar masara haka ake sayan su idan suka yi program ana saya idan sun yi magana tana tasiri idan sun rubuta littafi ana bukata ya ce to siffar bayan da Allah ke so kenan alkabul misali duba muwatta ta imamu Malik holla an yi sama da muwatta ɗari yau idan na ce ka kirga guda goma baka san su ba kwaya ɗaya ta saura shine alkabul wani zai rubuta lafi ko kyautai ba a bukata wani zai iya zama ya sifar da sala ko kyautai bayar ba ka bukata wani kuma zai yi da kuɗi zaka je ka saya saboda kana son me ya faɗa to shine Allah yana sa kaunar bayin Allah na kware a zuciyarsu wannan hadisi Bukhari da Muslim ne manzon Allah yace inna Allah idza ahabba abudan da Jibril faqala inni uhibbu fulan idan Allah yana son ba sai kira Jibril sai yace ina son wani idan ya gaya Jibril sai Jibril shi ma ya so shi bayan Jibril ya so shi me zai faru a gaba yace ce sai kuma ya gaya wa ya yi shele ya Allah yana son wani shelan sai bayan Allah na kware su so shi bayan Allah na me na kwarai sai su kaunace shi ba a cewa dukkan mutanen duniya wannan ba zai yi ba law fakta ma fi ardi jami'an ma allafta kuma al yahudu wa nasara ce Allah walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum in dai kaga al yahudu wa nasara sun soka Allah ya ce to hanyar su ka bi amma in ka bi hanyar Allah to ba sa son ka suna sune siffofin bayan da Allah yake so sai gaba na hudu menene alamomin siffofin kuma mutanen da ke son Allah shine alamatu muhabbatul muslim li rabbihi alamar musulmi iya son sa. menene siffar da zai bayyana zama ni ina son Allah har in samu kai na cikin waɗancan siffofin bayan na isani na Takawa, na haƙuri waɗanda Allah yake so masu son sunna da makamantansu akwai siffofin kuma bayin da suke son Allah menene siffofin bayin da ke son Allah malamai suka ce shine idan bayan zukadan sun inganta bayan sun cika aikin wajibi suna kokari akan aikin da ba na wajibi ba man adali waliyin Faƙadi azantuhu bil harbi har zuwa wa ma karraba ilayya abdi bi shay'in mimma aftaratuhu alai sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bi har zuwa karshen hadisin muhallu shahid bayan komai na wajibi ya cika a same ka da kokari wajen abin da ba wajibi ba zaka dage da yin azumin nafila me hikimar yin azumin nafila yana karya sha'awa yana sa Allah ya soka don zai karya sha'awa a zuciyarka duk sha'awa sha'awa ba na halal na iyalinka zai wahala mutum ya kai azumi bai ci abinci bai ce zai yi buɗe baki da kwanciya da iyali ka raba jin wanda wannan me yasa ba a samu wanda ya ba dalili shine wannan azumin ya karya hatta sha'awan halal da ke jikinsa balle sha'awan haramun don haka wannan siffa ne tsayawa bayan an cika farilla duk abu na nafila musamman ababen da ke gyara alaka tsakanin mutum da Allah ka tashi a cikin duhu kana ibada kuma kana roƙon Allah ya karbi ibadan ba don hannunka ba don iya daga cikin sifofin masu yin abu don Allah da ikhlasi shine na farko daga cikin ayyukansu shine yadda suke da nishadi a cikin jama'a in suna ibada haka idan suke yi su kadai duk duniya ba mai ganin su haka suke da nishadi yadda zai zo yana tahajjud a cikin jama'a awa hudu idan ya shiga ɗakin sa shi kadai kulli zai iya awa hudu amma lokacin da zaka zo masallaci kai awa hudu cikin jama'a kai kadai a gida ba ka yi awa biyu kuma sai ka duba ikhlasin ka me dalili in dai Allah ne to yadda yake ganin ka a cikin jama'a haka yake ganin ka a gefe kuma alamar masu ikhlasi a aikin da ya halatta a ɓoye sun fi ɓoyewa fiye da bayyanawa a duk aikin nafila inda ya halatta a ɓoye ko a bayyana to boyewa suke bukata ba sa bukatan bayyanawa sai a wurin da ba makawa wannan siffa ne na me na musulmi da alamar yake son Allah alama ne da bayyana yana me yana son Allah na biyu daga cikin siffar musulmin da ke son Allah malamai suka ce shine samun alƙudwa alhasana ya zama mentors ɗinsa gwanayensa da yake koyi da su sune jama'ar da Allah ya da su in an kira sunan annabi kana sallamawa abubakar siddiq umar usman aliyu radiyallahu anhum sai ka rika jin su ne kake ɗauka role model da kake koyi da su a rayuwarka وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صفة أنا أكو ألامر متانندا سكي صن الله سوني ما سحقولي أو جنبين الله shi yasa da Allah ya magana kan ayyuba sai ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab kalmar awwab sune mutanen da ke da tsananin kauna tsananin biyayya da kauna Allah ya ce saboda iya da haƙuri ni'imal abdu kai madalla da wannan bawa awwabun mai karkata zuwa ga Allah da tsananin kauna na hudu alamar mutanen da ke son Allah shine jama'ar da suka waye gari duk abu na duniya ba shi suke samun nishadi a ciki ba sai bin Allah ne suke samun nishadi idan ya tsaya yana kallon dirama ba ta ba shi nishadi amma daga ya tsaya yana kallon karatun qur'ani a majid ana nuna ayoyi sai rika samun nishadi idan ya tsaya yana kallon tawaga ta kawai hayaniya da rudani a gari suna wuce ba ta ba sha'awa amma idan ya ga mabiya Allah sun fito a wa'azi kawai dan daga kalmar Allah sai su ba sha'awa to lokacin da ya zama nishadin ka yana samuwa ne a cikin biyayya zuwa ga Allah a cikin son Allah da bin Allah a nan kake samun nishadi a sabon Allah a nan kasala take gare ka to siffar kana son Allah ne insha Allah me dalili malamai suka hujja da hadisin tirmizi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace ba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa yace ila qurratu aini fi salah mun al-qayyim al-jawziya rahimahullah yace qurratu aini yafi hubbi shi yasa son mace na aure da son turare yace ina son su amma yin biyayya zuwa ga Allah yace nan yafi karfin hubbu qurratu ainin ne ya ce idan yana so ya samu lazza ya ji daɗi ya more to shine ne tashi a tsakiyar dare bauta wa Allah lokacin da kake samun nishadi in kana biyan Allah to ka gode wa Allah alamar kana son Allah ne don wanda bai son Allah ko sallah ya tashi ko bai ya zai wa Allah to hamma yake yi shi sa Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa wa'iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila amma ina suke samun nishadi muzazzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i anan suke samun nishadi in dai yawo da labari na turiya da nishadi in ya tashi sallah kuma to hamma yake sai bacci in ya gama sallah ya zo temple ya zauna to na akwai nishadi daga an yi sallah kuma sai rika ga jin hamma to lokacin da samun nishadi a cikin bin Allah to siffar insha Allah kana son Allah da irin waɗannan malamai suka ce mutum zai aure yana son Allah ko baya so Allah ya samu cikin bayin da suke son Allah kuma Allah din yake son su na biyar al-asbab al-jaliya lil khawf wal khatima abubuwan da ke jawo mana al khawf tsoron Allah a zuciya wannan irin abubuwa ne ke jawo mana tsoron Allah na farko malamai suka ce qira'atul qur'an karanta qur'ani ma'at tadabbur wa tafakkur tare da tadabburi jujjuya saƙon ayoyin da tafakkuri kuma duba abubuwan da Allah ya halitta yake ba mu labari a Qur'ani wannan shine na farko abun da ke mana baiwa da samun son Allah in dai muna so mu so Allah mu samu almuhabba a zuciya to mu yi riko da karatun Qur'ani me dalili Qur'ani maganar Allah ne inji Ibn Qayyim rahimahullah in kana son Allah to yawan karanta maganar Allah da yawan son jin maganar Allah dole ka so yau za ka ga wani ya sa kasa din mawaki a cikin kasa mota me yasa yasa yasa saka in ya tashi zai ji shata ko dan maraya me yasa kauna ce in ka dauko wani maji ba sai ce a bana son wani sai ya yau zaka ci motar malam wani ko Allah wani sai kasa din mai wa'azi shek wani a wani wani me dalili kauna ta saka to tun da Allah muke kauna to ya dace mu yi tamassuki da karanta maganganunsa tare kuma da son sauraron maganarsa fiye da maganar kowa a duniya tare kuma da jujjuya maganganunsa yadda za ka zauna kana analysis a waka in an yi to ya dace ka zauna a qur'ani kana yin maganganun Allah fiye da komai a duniya akwai ayoyin da in ka karanta a qur'ani duk yadda kake sai sun kara maka imani duba babin tafakkuri duba cikin suratu ibrahim irin ni'imomin da Allah ya mana jerin gwanan su ka je ka nutsuwa karanta suratu ibrahim sai ka ga ka samu wani nutsuwa na ni'imomin da Allah ya maka a rayuwa dole ka bi shi idan kana cikin jarrabawa ko wani abu je karanta suratul yusuf a qur'ani kaga irin yadda Allah ya jarabe bawansa da yake so yusuf alaihi salam sai ga jarrabawan da Allah ya maka bai ma kashi da cikin ɗari ba sai ka ji son Allah ya karu a zuciyarka idan kana cikin hali na gwagwarmaya to duba cikin karanta irin cikin suratul ali imrana duba cikin suratul anfal duba cikin suratul taubai da Allah ya magana akai sai ga Allah ya bayyana bayansa a ciki idan kana samun kasuwa na zuciya zuciyar kamar tana bushewa je karanta sautar mu'minuna na anise. ka karanta sautul mu'minuna a cikin nutsuwa ka je da zuciya za ta zama kana so ka tuna kiyama duba irin sunan kiyama karanta suratul hud karanta idza shamsu kuwirat idza sama'u fatarat sune manzo Allah yace shayyabadni hudun wa akhwatuha karanta surar da ke magana akan kiyama kadai manzo Allah yi hadisin Sheikh Muhammad Nasir yace sahihi ne da ya gama karanta su a Qur'ani yana kammala sai ga furfura a jikinsa saboda tsoron Allah da ya faru kawai yace aka ce me ya faru annabi furfura ce suratu hud ne da yan wanda suka sani furfura na karanta su na ji labarin kiyama sai na yi furfura to na farko mai riko da qur'ani na biyu da ikon Allah duk abin da Allah ya aibata masu yi to mu nisance shi duk abin da Allah ya aibata masu yi to mu nisance shi me dalili don Allah ya ce man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu duk wanda ke son gamuwa da Allah to Allah yana son gamuwa da shi wa ke son gamuwa da Allah shine mutumin da ya kama hanyar Allah amma wanda bai son gamuwa da Allah to Allah bai son gamuwa da shi wane ne bai son gamuwa da Allah shine wanda ya kama hanyar da Allah ya fushi da ita na uku akwai addu'a yana daga cikin abubuwan da zai sa da ikon Allah mu so Allah Allah ya so mu shi yasa za ka ga manzon Allah daga cikin addu'o'insa akwai roƙon Allah Allah ya so shi musamman sifofin bayin da Allah yake zuwa ga yana roƙo Allahumma inna nas'aluka al-huda wattuka kaga me yace inna Allah yuhibbul muttaqina wal afafa wal ghina ga hadisin inna allah yuhibbul abd al-ghani inna laha yuhibbul muttaqina yace allahumma atina husana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha zuciyar ita ce mutum gaba daya yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yana addu'a da ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika ko allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika ko allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika yin addu'o'i da annabi yake roƙon Allah da su na hudu takaita magana duk mutumin da ke so Allah ya so shi sai ya zama mai karancin magana a rayuwa ya zama shiru din mu yafi yawan maganar mu duk maganar da da fadanta da yin shiru duk ne to ka hakura shi in inji imamun nawawi rahimahullah yace malaman az-zuhd war raqaiq suka ce duk maganar da da yinta da barinta duk ne to ka batta duk maganar da yinta wajibi ne ka yi maganar da kuma Allah bai so krokar maka da ka yi ta wanda ma yinta da barinta duk ne to ka batta shi fi alkhairi me dalili yace saboda yin magana na sa Allah ya fushi da mutane duba hadisi inna rajula la yatakallamu bil kalima ma yulqi laha bal tahwi bihi fi an da ma bainal mashriq wal maghrib mutum zai faɗi kalma da bakinsa bai ma bata muhimmanci ba manzon Allah ce ta gangara da shi wutar jahannama gangara wanda ya fi mafita rana zuwa mafaranta nisa na biyar mu zo masu yin ayyukan alkhari da kuma ɓoye aikin alkhari ba ma bayyana sai inda ya zama dole duk inda muke mu tabbatar muna yin ayyukan alkhairi da ayyukan da tole ba a ma bayyana sai bayyana zama dole don addinin musulunci addinin aiki ne in zuciya ta yi kyau to aiki na alkhairi zai karu idan zuciya ta lalace aikin alkhairi na raguwa kuma ayyuka da biyayya zuwa ga Allah da boye su yana ƙara imani al-imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya wa qul i'malu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko kuma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ko wa amma man a'ta واستغنى وأما من أعطى واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للاسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى waɗannan su ne irin ayyuka da za mu riƙe insha Allah ta'ala Allah ya so mu Allah ya sa mu cikin bayin da yake so bayin da Allah yake so suke son sa ina ne makomarsu na'am aljanna ita ce makomarsu dalili akan wannan wanda ya ce yana son kulhuwa annabi ya ce Allah ya ce yana son sa ko bayan nan hubbuha adkhalaka Allahu aljannata bihi san da kake kulhuwa ya kai ka aljanna duk mutumin da Allah ya so shi mako masai ne aljanna ne don yaddar Allah ke sa Allah yi mai son Allah ke sa Allah yadda da kai in yana son ka duk wanda Allah yake so to Allah yadda da shi son da yake wa sahabbai yasa ce wasabiqun al-awwaluna min al muhajirina wal ansar wal ladina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da Allah Allah yadda da su me ya kawo musu yadda da Allah ya yadda da su sun so Allah kuma Allah ya so su muna roƙon Allah Allah ya sa mu cikin bayin da yake so ya sa mu cikin bayin da ke son sa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 kai ka ce kana son su don Allah sai roƙa maka Allah Allah da kake sa don shi ina roƙon ya soka me target daman ana soyayya don Allah ya so mutane ne don haka baka ba da amsa cewa Allah da kake so na don shi ina roƙon ya sa ni ma in soka ba amma sai ka ce Allah da kake sa don shi ina roƙon ya soka don babban abu shine soyayya a wurin Allah Allah ya so mu gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala ana ce wai allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya ya yi lahira ne saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana so ya san cewa shi wannan magana yana da muhalli a musulunci ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin maganganu da ake fada ake hakaitowa ana hakaito wannan akan hadisi ne sai dai malaman hadisi da suka yi ta hakiki irin su shek ahmad shakir su shek muhammad nasir yamma suka ce hadisi ne maudu'i hadisi maudu'i shine wanda manzon allah bai faɗa ba aka masa ƙarya wannan shine abun da ya tabbata su da ka ka'ida hadisi ne da manzon allah bai faɗe shi ba ƙarya aka mar kamar da malaman hadisi suka faɗa wallahu ta'ala ala sai tambayar sa mai na biyu tare kuma da cewa ba ma inkari duk duniya babu wanda Allah ya ce yake so kamar manzon Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya ce yana so kamar sa wannan babu in inkari shine shugaban yan adam gaba daya shine shugaban manzanni gaba daya shine jagoran ulul azmi minar rusul shine mai shafa'a al-kubra shine mai shafa'a as-sugura duk wannan nasa ne wa ma zalika sai mu tsaye da shi iya inda Allah ya tsaye da shi babu wuce da iri wallahu ta'ala ala. malam wannan tambayar ta biyu shine yake cewa idan aka bisna mutum a kabari wani lokaci a kaifafa kabari wani kuma ba a kaifafawa shine yake so ya sani a biso wanne ne yafi wanda aka kaifafa ko wanda ba a kaifafa ba kaifafawa ya yi kenan shine irin wanda ake masa tsiri kaman a tara shakan nan dinnan da wanda ake yin shi assalamu alaikum kabari kala biyu ne akwai shakku akwai lahadu tun daga tona shakku shine wanda ake yin kaman ciki da falo an tona da fadi sai a ƙara yin wani a cikinsa wanda shi aka fi a garuruwanmu lahadi kuma za a tona in ya shiga sai a duba bangaren dama sai a yi ta gaftan karkashin wanda in an sa mutum za a tura shi gaba ne a ciki sa aka yi wa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi tara kasa kuma akan kabari abin da ya tabbata shine ba a so a tara kasa da ya wuce shibiri daya don haka maganan a yi ƙasa a kabar yadda kasan an yi kasa doya ko an shuka doya gaskiya kuskure ne kwatankwacin shibiri ɗaya ne suna da ce a sa ƙasa akan kabari mutane abin da ke damu sosai ce na za da sauran ƙasan to ba na kasa mai ta ba ai a nan muka samu kasar kuma ce me za yi ka batta a wurin in an dora iya shibiri ɗaya to sauran sai a batta a gefe don daman ba zai yi kasar da ta fito ta koma ba don yanzu an sa mutum an sa ganye a ciki an sa tsumma a ciki mai yiwa an sa ice a ciki to kula ga wannan dole ka ta saura daga mun yadda suna da ce iya shibiri ɗaya to mu me sauran mu share fiyayyen halitta ne ta da aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu je makabarta duk kabarin da ya wuce shibiri ɗaya to a rage kasarsa ga ka wannan magana ce babba mu rika yi wa juna nasiha kasa in an sa akan kabari daga ya kashi biri ɗaya a daidaita sauran sai a ture ta gefe kawai wannan shi ka'ida wallahu ta'ala ala alim min ash-shaytanir rajim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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك yau da ikon Allah kusan muna 26 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1430 hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina bisa ga yadda muka ambata a sati da ya gabata maudu'in magana a muhadarar yau shine abin da ya shafi haihuwa da hukunce-hukuncen haihuwa a cikin sauƙi sai mu ce matsaloli hamsin kan haihuwa magana ne akan matsaloli guda hamsin akan haihuwa hikimar zaben wannan maudu'i tambayoyi sukan yi yawa daga 'yan uwa da allah yake musu baiwa da samun haihuwa na maza ko mata kan shin suna kaza ya halatta ko bai halatta ba shin ana kiran sallah ko ba a yi a kunne shin ana tada ya kama ko ba a tayarwa shin tauna dibino da ake sa a yi a bakin yaro ya inganta ko bai inganta ba shin suna kaza iya da kyau ko yi da kyau shin wajen yanka kaza ake yanka ko kaza bil hakika ga duk wanda yake marasa yake mu'amala da mutane zai san tambayoyi sukan yawaita kan al'amarin da ya shafi haihuwa ganin wannan sai na ga abin da ya fi saukin sauwakawa gare mu gaba daya shine zan gabatar da muhadaranta wajen karanta kawai tambayoyi da na san mutane ke yi sai ne kokarin amsa wannan tambayoyi bisa ga fatawoyin da malamai suka bar Allah ya musu rahama idan muka samu daman takaita wannan cikin takaitaccen lokaci zai iya zama kamar wani makami ga wanda Allah masa baiwa da haihuwa wajen sanin mai ya dace a shari'a kuma mai ne bai dace ba Ah, akwai karancin takardu da yawa musamman ƙanana da ɗalibai za su iya karantawa kan abin da ya shafi haihuwa kuma ana wazatan akwai karancin muhadarar daga 'yan uwa malaman mu Allah ya musu rahama kuma ya musu baiwa da kyakkyawan karshe kan abin da ya shafi haihuwa wannan sai sa tambayoyin kusan kullum kusan duk wanda aka yi tambaya sai ya mai aka masa haihuwa sai ya maimaita tambayan nan shin kaza ya halda ko bai halatta ba shin kaza sunna ne ko kaza bid'a ne baya ga wannan kuma akwai hadisai dama da basu inganta ba yadda malamai suka bayyana wanda mutane da yawa sukan dogara su wajen yin ababen da shari'a bata amincewa ba musamman a lokacin haihuwa. haihuwa ni'ima ce daga cikin jerin gwanon ni'imomi da Allah yake yi subhanahu wata'ala kamar yadda yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima akwai waɗanda Allah yake musu baiwa da haihuwan ƴaƴa mata zalla a zuriyarsu akwai wanda Allah yake bashi yaya maza zalla a zuriyarsa akwai wanda Allah yake hada masa maza da mata akwai wanda Allah yake jarraba shi da har yayi rayuwar duniya ya aure ya koma zuwa ga Allah bai samu haihuwa ba amma dai sai Allah ya ce yana ba da haihuwa ga wanda yake so ya habu liman ya sha'o inasan wa ya habu liman ya sha'o azzukur wanda Allah yake so yakan bashi mata wanda Allah yake so yakan bashi maza ashe haihuwa kyauta ce kula ga wannan tun da kyauta ce duk kyautar da Allah ya mana ya dace mu yi wa Allah godiya a wurin karban wannan kyauta fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ko kuma alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar ko wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid haka haihuwa babu kokonto kyauta ce daga wurin Allah subhanahu wata'ala mafhum tsayyib don haka tambayoyi ne kawai da na san ake yawan maimaitawa zan kira su guda hamsin kuma sai mu ga mai malamai suka faɗa a wajen ba da hamsin amsoshin wannan haihuwa da tambaya ta farko kuma matsala ta farko menene hanyar samun ɗa na hanyar samun ɗa na ƙwarai na farko shine addu'a qur'ani ya karantar da mu bayan Allah na kwarai sukan yi addu'a Allah ya musu baiwa da samun ƴaƴa na kwarai da cewa walladina kuluna rabbana hablana min azwajina wa ya a qurrata a'yunin waj'alna lil na imama bayan Allah na kwarai tun gabanin samun ciki zuwa an samu cikin zuwa an goyi cikin zuwa cikin ya kai wata hudu zuwa cikin ya kosa zuwa an fara tsammanin haihuwa zuwa an haihun har zuwa ɗan ya girma ba sa gajiya da roƙon Allah ya musu baiwa da zuriya tayyiba don haka wannan shi ne na farko ƙari akan wannan shi yadda iyalinka abincin halal yakan ba ta ikon Allah da ikon Allah da samu haihuwan ɗa na halal me dalili don abincin da ɗake ci yana tasiri a jikinsa matsala ta biyu waye dace ya yi ungozoma idan mace na da juna ana bukatan a rika bibiyan cikin da Allah ya mata baiwa da shi wa ya dace ya rika yin ingozoma akwai littafi da aka rubuta mai suna alfikihul wadi juz'i na biyu shafi na tara. malaman musulunci suka ce ungozoma wanda tafi kowa dacewa ta ita ce mace musulma a duba wanda ta san tsarin karban haihuwa wato su ne irin midwives waɗanda suka karanta karɓan haihuwa ake musu tsammanin bayan Allah na kwarai ne su ya dace su rika yin ungozoma menene hikimar haka idan mace na ciwon naƙuda ana tsammanin ajalinta ne za su rika laƙana mata kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah za su rika cewa kuli la ilaha illallah muhammadun rasulullah ki ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne don annabi ya ce man kana akhir kalamihi min duniya la ilaha illallah da khalal janna duk wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah to zai shiga aljanna amma lokacin da aka samu wanda take karban haihuwa ba musulma bace mai yiwa maimakon ta lakkana mata la ilaha illallah ta bata wata kalmar da in ta faɗa ta yi imani da haka za ta barar da imaninta bayan ta barar kuma ta koma zuwa ga Allah idan haka ya gagara to sai a duba kuma namiji wanda yake mai biyayya zuwa ga Allah salihin mutum a bangaren darura babu mata da za ta iya duba ta babu wanda za ta iya karban haihuwa to a bangaren darura namiji musulmi salihi yana iya yi in mun duba cikin sai fikihi sunna ya kara maimaita wannan magana in mun duba cikin wannan littafi na al-fiqhul wadih juz'i na biyu shafiyan 369 ya kara tabbatar da cewa ababin ruwa namiji zai karba amma matukar al'umma na neman ilimin da ya dace adadin mu da baiwan arziki da Allah ya wa musulmai da kuma faraga na lokaci da ya bamu da adadin mata da ya bamu bil hakika ba uzuri bane har a yanzu karban aihuwa da ba za a yi surgical operation ba ce sai namiji ya karba sai dai idan zuciyar ta mutu kuma karkashin wanne zama iya da muhimmancin an samu 'yan mata da ke kwatanta bin Allah suke kwatanta bin shari'ar Allah in an duba makarantun da ake ganin su dan dama-dama irin school of nursing zuwa ga school na midwifery zuwa ga makamantansu yana da kyau a rika barin mata suna yi musamman a yi ƙoƙarin sa ido a ga a makarantun ana kwatanta karantarwa da zama a cikin ajujuwa bisa ga yadda shari'a ta tsara a zauna iya gwargwado mafhum tayyib baya ga wannan umar bin khattab radiyallahu anhu khalifa in mun duba tarihin sa ko arjal da makaranta a yakan sa matarsa tana zuwa karban haihuwa mun ga matar khalifa ta yi ungozo ma bangaren ba da gudumawa zuwa ga al'umma matsala ta uku menene matsayin busharar haihuwa idan aka haifa wa muhammadu ko musa ɗa ko ya menene matsayin gaggawan yimar bushara malamai suka ce gaggawan bushara ga wanda ya samu karuwan haihuwa sunna ne shi yasa qur'ani da kansa idan zai bada labarin wani ya samu haihuwa wani an bashi da Allah yakan kira da wannan kaga ya ce bushara kamar yadda ya faɗa wa annabi Ibrahim da aka bashi da na annabi Ismail yake cewa fa basharnahu bi ghulamin halim aka kara bashi ishaq Allah yake cewa nubashshiruka bi gulamin alim aka ba wa annabi zakariya ya haya Allah yake cewa ya ya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu ya haya kaga nubashshiruka muna maka bushara don haka sunna ce ga duk wanda ya samu karuwa ta haihuwa gabanin kowa ya bashi labari ka yi gaggawan isa da labari zuwa gare shi me wa kana da namban wayarsa ka san iyalinsa ta haihu to buga masa waya albishirinka ya ce zuma to Allah ya sauki iyalinka lafiya an samu mace ko an samu namiji ko abin da ya kama da haka yin bushara gaggawan bushara ga wanda ya samu haihuwa sunna ne shi shi yasa lokacin da iyalin Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda ta karfi haihuwar baiwar Allah da ta haihu da ta fido sai ta ce ya Umar ya Umar bashir sahibaka bi gulamin ya kai Umar yi wa wannan sahibin naka da iyalinsa ta haihu yanzu da cewa an samu ɗa namiji su da ka bushara sunna ne kuma kullum ana so duk abin da zai faranta wa musulmi rai ana so musulmi ya rika gaggawan isar da saƙon zuwa gare shi duk abin da zai bakanta wa musulmi rai to ana so in bai zama dole ba kada ka gaya masa sai dai abin da labudda sai ya ji shi amma bushara wannan addini ne shi idan ku aka riga ka yi masa bushara to za ka iya congratulating ɗinsa wannan shine matsala ta hudu wacce addu'a ake yi wa mahaifin da ya samu karuwa to anan shine congratulation idan baka samu dama na kamar bushara ba to kuma ba za ka rasa lada da ikon Allah na taya shi murna ba wannan matsala ta hudu kenan ka same shi wani mun ji an samu karuwa to Allah ya albarkace shi Allah ya sa ɗa ne mai nagarta Allah ya albarkace ta Allah ya sa ya ce mai nagarta Allah ya sa musulmi ne na kwarai ko Allah ya sa musulma ne na kwarai alhassan bin abil hassan ya rahmatullahi alai ya ce magabata ga abun addu'ar da suke in aka samu karuwa ta haihuwa kana gamuwa da wanda aka yi haihuwa sai ka ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzqta birrahu Allah ya maka albarka Allah ya albarka cikin abin da ya baka na haihuwa Allah ya baka ikon godewa wanda ya maka baiwa da haihuwan Allah kenan Allah ya sa ɗan ya kai ƙarfinsa kuma duk arzikin da ake nema a haihuwa to Allah ya baka namiji ne ko mace duk ya shiga don almahu abin da aka baka zai ɗauki namiji zai ɗauki mace shi da kai addu'ar shi ma sai ya rama maka dan bahaushe ya ce a rama wa kura aniyarta to anan a rama wa mai addu'a a aniyarsa sai ya baka amsa da cewa baraka allahu laka wa baraka alaika wa allahu khaira wa allahu mithla wa ajzala thawabaka Allah ya maka albarka Allah ya sanya albarka a kanka Allah ya azurta ka da kwatankwacinsa Allah ya yawaita ladanka sai kai kuma ka bashi wannan amsa wannan sunna ne in ji malamai Allah ya musu rahama matsala ta biyar menene at-tahnik menene at-tahnik matsalan at-tahaniq ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ba da definition ma'anan kalmar attahanik a fatihul bari juz'i na tara hadis shafi 188 haka kuma idan muka duba sahihu kalimat tayyib na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi shafi 162 muka duba kuma hadithin asma riwaya na imam al-bukhari rahimahullah hadithi na 2469 a cikin annabi tsira da amincin sabbata a gare shi ya bayyana mana attahanik a hadisin waɗancan daga kuma malamai sun yi sharha akai ma'anan at-tahanik shine ana haihuwan yaro daga ya faɗo ƙasa ana wanke shi da gaggawa ko a cire ƙazantar da ke jikinsa to sai a tauna dibino in an tauna dibino ruwan yawun da ya taru sai a buɗe bakin yaron sai a zuba ruwan dibinon a cikin bakinsa bayan an zuba sai a taɓa ainihin ainihin kamar tukar dibinon daga bakin mai atanik sai shafe kan leɓin bakin yaron na sama da shi haka daga farkon leɓen har nan sai shafe sai ya zuba ruwan a baki in ma kan dibinan ta shiga babu damuwa leɓen sama kuma ana so a shafe shi da ikon Allah da me da wannan tuka da kuma sauran ruwa na dibino din wannan shine ma'anan at tahnik matsala ta shida shin ana addu'ar samun albarka ko ba a yi idan aka haihu bayan wancan ta murna ana addu'a ko ba a yi wannan matsala din malamai suka ce na'am ana addu'an Allah ya albarka bayan kuma an taya murnan haihuwa hadisi ya inganta sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai hadisi na 4876 Imam al-Bukhari rahimahullah ka hadisi na 222 Imam Muslim Allah ya ji kansa ya ka a juz'i na 14 hadisi na 123 cewa ya halatta bayan waccar addu'a a yi wa yaro addu'an alkhairi misali an miko maka shi ka rike shi a hannunka bayan ka masa tahaniki ko kuma ka karɓe shi ka gani akalla ka tofa wasu addu'o'i da suka inganta daga bakin fiyayyen halitta zuwa ga wannan yaro misali annabi yakan yi wa alhassan wal husain radiyallahu anhuma addu'a da cewa u'idu kuma bi kalimatin lahil tamma min kulli shaitanin wa hamma ina nema muku tsaron Allah daga shaidani da yake mai mai cutarwa da kuma daga dukkan ido wanda yake mai dafi kamar a ce ainul haq wanda mun yi magana akai kwanakin baya to wannan addu'a ta tabbata a sunna idan kai kai wa yaro wannan attahani wato tauna dibino da sawa a bakinsa ko kai aka ba wa jinjiri ka rike ka duba lafiyarsa kana son barka sai ka tofa masa wannan addu'a malamai suka ce wannan ya tabbata a sunna matsala ta bakwai shin attahanik ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai keɓanta gare shi shi kadai ba a fahimtar sheikh abdullahi ibn abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a cikin ta'aliki da yawa sharha na fathul bari juz'i na farko shafiyan 327 a fahimtar sayin at tauna dibino da sawa a bakin yaro khususiya ne na annabi tsira da aminci sabbata gare shi kadai wannan fahimtarsa kenan mafhum tayyib ya dogara da misalai da dama annabi yayi at-tahanik yi wa dan abdullahi ya yi wa dan abu musa al'ashari ya yi wa dan asma abdullahi bin az-zubair da aka haife shi an samu yara wajen guda hudu zuwa shida da fiyen halitta ya musu misali haihuwan asma ta haihu ne a garin madina bayan an yi hijira da garin maka zuwa madina haihuwan da aka ba wa sahabbai labari aka ce ta haihu saboda farin ciki da daɗin labarin dukkaninsu da sauti dai suka yi kabbara allah